Le glaucome, c'est Cutar da ake kira glaucom a turance cuta ce ta ido da ke farawa kaɗan-kaɗan har abin ya yi ƙamari ta taɓa ƙwayar ido musamman madubin ido da ke saka mutum ya yi gani wanda cutar kaɗan-kaɗan tana iya har ta kai dushewar ganin sannan kuma dushewar ganin idan ya fara bai yiwa mutum ya koma ganinsa garau. Sannan cuta ce da ke da matukar haɗarin gaske da take haddabar duniya inda ƙididdiga ta hakikance cewa fiye da mutane miliyon tamanin ne suke fama da cutar dushewar gani a faɗin duniya ga baki ɗaya. A cikinsu kuma kashi goma cikin ɗari sun makance. Babu waɗansu alamomin kamuwa da cutar da ake iya ji. Ai don haka ne ma wannan cutar take da matsalar gaske. Mai cutar baya jin wani ciwo kuma ko dushewar ganin sai in cutar ta hayaka ne. Mai cutar zai tsinci kansa bai gani da kyau. Musamman sai idan an yi gwaji ne za a iya gano mutum ya kamu da cutar. Don haka ne muke buƙatar jama'a su rinka yin gwaji lokaci zuwa lokaci domin sani idan mutum ya kamu da cutar. Don da zarar aka yi gwaji da wuri aka gano cutar kana iya ɗaukar matakai biya sau da ƙafa wajen shan magunguna da dai sauransu. Tunda biya sau da ƙafa akan magance cutar abu ne da ke da matuƙar wahalar gaske. Cutar dushewar gani dai ita ce cuta ta uku a Nijar da ta shafi ido da tafi addabar jama'a bayan cutar yanar ido da kuma tracom sai kuma wannan cutar da ake kira glaucom cewa da cutar dushewar ganin ido shawarar da zan bayar shine mutane su rinka yin gwaji don ɗaukar matakai da wuri musamman ma idan akwai waɗanda suke fama da wannan cutar a cikin iyali